بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki da ya kaddara mana halartar wannan majalisi ne albarka inda muke ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan masallaci da ke wannan unguwa ta bango a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah yau muna takwas ne Eh? takwas bakwai ga watan goma sha ɗaya eh, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara muna cikin kitab ɗin da yake karantar da abubuwan da aka hana za mu tashi babi na Dari uku da ɗaya babu yi hani takallufi takalluf shine ka ɗora wa kanka abunda baka sani ba ka ce ka san shi sai ka yi abunda baka iya ba shine takalluf wa huwa filun wa ƙaunun wannan takalluf ɗin ya zo a cikin aiki ne ko kuma ya zo a cikin ƙauni ne filu aiki ka san ba za ka iya yi ba sai ka karba aka ka kallafa wa kanka abin da ba za ka iya ƙauni abu ne wanda ake faɗinsa sai ka dage sai ka faɗi ko ba za ka iya ba ma la maslahata fihi abunda kuma babu wata maslaha cikinsa sai ka ce sai ka dage ka yi shi bi mushaqqatin da tsanani ka tsananta wa kanka duk fatawar da aka maka ka ce sai ka ba da amsa sai ka ba da amsa ka ce ba ka sani ba ka samu sauƙi a ba za ka iya faɗin haka ba daga takallus ne kila baka nike ne kai Ba ka iya gyara irin wannan motar ba an kawo ka ce to eh maimakon ka ce a'a wannan ba na gyaran irin wannan ban san ka akwai irin haka ibn taymiya ya kawo waɗansu matsaloli yake kamar mai ba da magani rabi ya sani sai ce ya iya duka shi cikakken likita ne kuma ya ɗan san wani abu ne kawai sai ya zama likita gaba ɗaya kaga rabi kisa zai yi kai ko mm. bai gama zama malam ba sai ce shi mufti ne duk fatawa zai iya kowace ba zai ce Allahu alamu ba to kaga rabi in ya yi gyara to rabin duka ne barna ne to ya lissafa abubuwa da dama wanda takalluf yana kawo sai su zama barna وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهينا عن التكلف شنو ني آية شو أكو كنا نيسا كنا دبت Eh, dukkan su suna nan zan karanta muku. an hana mu wa kai abinda kan bai kai ya ɗauka ba wannan ruwayar bukari ce wa an da قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به duk mutumin da ya san wani abu to ya faɗe shi kar ya faɗi abin da bai sani ba wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam wanda kuma bai sani ba to ya ce Allah ne masani ban san wannan ba ka sama wa kanka sauki ka zama cikakken mai ilimi in dai har abin da baka sani baka kai ga cewa ban sani ba to ka sama wa kanka mafita fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lam yace yana daga ilimi ilimi ne shi ma duk abun da baka sani ba in an tambaye ka ka ce ban sani ba to shi ma ilimi ne qala Allah ta'ala li nabiyhi Allah ya gaya wa annabinsa Sa'ul, ka ce da su ma as'alukum ne min ajirin wa ma ana min al ka ce wa'azi da nake muku ban ce sai kun biya ba sannan kuma ni ban kasance daga cikin masu kallafa wa kai abinda ba a ce in faɗi ba duk abin da nake gaya muku sai wannan Allah ya ce in faɗa muku ba na kirkirowa in kirkiro abin da ba a ɗora ni a kai ba in ɗora kaina takallufi wa ma ana min al mutakallifina rawahu al-bukhari a ah, wace ce aya eh na eh, wata ce daban ko wanda muka fassara Allah ta'ala ya mana daidai to kaga wato aya ce gajeruwa hadisai ne a tattakaice amma sun karantar da abubuwa da yawa don da yawa akwai wanda suke dora wa matsala ya kai ya yi abu ba sai ya ci shi shi ne sai ya shi sai ya zo ya damu kansa sannan kuma ya ratayo waɗansu kuma ya watsa musu damuwa duk sai a tafi cikin matsala ina so tahrimin niyahati anil mayyit wa latmil qabdi wannan babi yana haramtar da niyaha kukan mutuwa irin wanda mata suke yi din sai kuma a tsora faɗe-faɗe maganganu irin na rashin tawakkali a cikin kukan wa magnil faddi da kuma mayin kuma wani idan aka ce ya rasa wani abu sai ya kama dukan kanshi yana kayagar jikinsa yana mari wai matsala ta same shi ya bari ya lalace wa shat'il junubi ya rinka yaga riga sai ya kama wuyan riga sai ya yaga yawanci mata suka fi yi sai a fadi a kama birgima Wani tishari a kama ga gashi ana tsinkawa wa menene wa halqihi ko da kuma aske shi wadda'u bil waili ko kuma ya rika cewa wayo na boni na lalace kuma wa na halaka duk da ana irin waɗannan kukan don an kaga mace ta faɗi ta yi birgima ana riƙe ta tana fisgewa tana yadda tufafinta tana yaga jikinta tana tiga gashi wai ta rasa wani ko ta rasa wanci tana kama ganganu na boni na lalace na halaka wayo yoni ya Allah asiri ya to to wannan duk haramun musulunci ya haramta irin waɗannan maganganu lokacin da labarin irin wannan ya iske ki an mutu sai ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan lokaci za ki shiga cikin layin bayan Allah managarta haka kai ma idan ka faɗi haka sai ka shiga cikin layin bayan Allah waɗanda suke managarta to amma yawan yawanci wani kafin ya dawo da tawakkalin sai ya gama yin barna na kafin sai ya dawo sai ya makura irin abun da ake cewa ya dangana to kukan mutuwa ba a hana ba amma irin wanda muka karanta a wannan matashiyar shine aka hana amma ka zubar da hawaye ka ji zafi a zuci wannan dole ne akwai tausayi da jimami na fitar ran ɗan uwa ko uba ko uwa ko ɗa ko ya ko mata ko miji ko wa ko ƙane ko aboki ko ɗan uwan abokin zama a addini lalle za ka ji zafi a zuciyarka to ba a hana ka ka haɗiye ka yi wannan ciwon ba ka zub da hawaye ka yi jimami ba a hana ba amma an hana ƙara da kururuwa da nishi da ainihin wato faɗin maganganu marasa amfani wannan shine addini ya hana وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يؤذب في قبره بما نيها عليه الميت ممتشي يؤذب أنا مطى عذابا في قبره cikin ƙabarinsa بما نيها عليه da irin wannan kukan faɗe-faɗen da ake yi masa wa fi riwayati ma alaihi ko a abinda ake nufi a nan waɗansu malamai sun yi bayani idan da ka tarbiyyantar da mutanen gidanka ka hana su ka nuna musu wannan abu haramun ne ku daina yi kar a yi in na mutu kar ku kuskura kuma to idan mutum ya yi sai dai ya azabtar da kanshi amma idan baka taɓa hana su ba da har wasiya suke yi saura an musu kuma yanzu fa inna na ko kuka ba za su yi ba ya haba mai gida kamar kai ka mutu ga yi kuka to wannan ana kukan ana azabtar da to amma idan ka yi wasiyar kar a maka irin wannan kuka na fade-fade amma ba a hana mutum ya zub da hawaye ba fa ya yi kuka saboda ɗansa ya rasu ko babansa ya rasu tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye da ɗansa ya rasu irin faɗe-faɗen jahiliya aka hana وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من ضرب الحدود baya tare da mu duk mutumin da yake marin kumatunsa wajen don a mutu wa shakkar juyuba har yana yaga wuyar rigarsa ko tana yagawa ko tana marin jikinta wada abi da'awar jahiliya ko yana faɗe-faɗe irin na jahiliya wayo na gwani na lalace wani shi ne rufin addini shi yake mun kaza shi yau ya faɗi ya mutu ina zan shiga ina zan fana to wannan shi ne faɗe-faɗe irin na jahiliya duk me yin haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laisa minna baya tare da mu baya tare da mu Allah Ubangiji ya shiryar da mu da an sha a yi irin wayannan abubuwa amma a gaskiya alhamdulillah abu ya yi sauki saboda yawan karantarwa da ake samu yanzu da idan aka yi mutuwa wannan kyallarawan da ake shi zai sanar da gari kamar ƙauye an yi mutuwa a unguwarta don wata har ta fi iyawa wata in ta tashi ta rangada shi ya fi buɗa sauki gaba ɗaya sai ka ji hankalin mutane ya tashi an yi rashi in akwai marar lafiya ta yemen ya ce kila wani ne ya mutu saboda an riga an san kawai wannan shi ne karaurawar mutuwa kuma ma ba zumunci idan mace ta zo ta abiya ba ta ƙwalla kukan ba ta yi surutu sai yi surutu ko wai ba ta yi niki zumunci ba duk kawar da ta zo fa ta da hankali gurin ko da an ɗan nisa an haƙura ana zaune an fara nutsuwa in wasu suka shigo kawai Yesu su ɗiba sai waɗanda suke zaune kuma su ma Yesu su sa wai shine zumunci in ba a yi haka ba wai to ba a wanke nan ta zo ko kuka to kaga wannan jahiliya ce Allah ya sauke me hadisi na gaba abi burda to to kawo min هذه مردة قال وجع أبو موسى فرشيا أبو موسى يا سامور هل يتيجا مشيا أن مردشي دشي عليه أن مردشي دشي ورأته في حجر رأته kansa yana kwance a kan cinyoyin imra'ati wato imra'atin min ahli wata mata daga cikin iyalansa fa aqbalat tasihu bi rannati sai ta tinkari abun tana kallara kuka falam yastadi an yarudda alaiha shay'an saboda ya suma ya kasa ya ce mata komi ya kasa mata rabbi ya hana ta falamma afaqa lokacin da ya farfado hankalinsa ya dawo qala yace ana bari'un mimman bariya min rasulullahi sallallahu alaihi wa yace ba ruwa na da abin da duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ruwan sa da shi na barranta da duk mutumin da manzon Allah ya barranta da shi tunda ya ce laisa minna ko to ki sani ba na tare da duk wanda manzon Allah yace baya tare da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bari anina salihati والحالقة والشاقة متفق عليه وتلك صادقة التي ترفع صوتها بالنياحة والنبي ita ce asali sadiqa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yake ba ruwanta da ita ya za ki rika ɗaga sauti? kina kururuwa wal haliqati allati tahliqu ra'saha inda musibati wanda take aske kanta wai don an wani bala'i ya faru ne amfanin magashin nan sai ta kama ta aske shi to wannan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba ruwan ta ita wace ce shafa allati tashqu thawbaha wanda za ta kama kayanta ta rika yagawa wai bala'i ya same ta wane ya mutu to wannan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba shi ba ita kaga yana kwance sai yana wa'azi bayan Allah su ba sa daina aiki sai sun mutu kaga ga lokacin ya mata wa'azi Allah ya taimaka ba mutuwa kenan ba da ya farfado abin da ya fara yi kawai wa'azi ya ce fa ba ni ba abin da duk manzon Allah ya ce ba ruwansa da shi haka waɗanda suke masoyan manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam na ku, masoyin manzon Allah shine mai son abin da manzon Allah yake so mai kyan abinda da manzon Allah yake yi wanda zai tsani abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsana wannan shi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da yake faruwa a rayuwar duniya yau sai mutum yana iddiyarin son annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yaƙar sunnarsa yana faɗa da abin da yake so yana assasa abin da ya tsana to kaga an samu akasi mutum ya je ya samo sabbin ganguna ya tsaya ƙirar kanti kawai ya zo ya ce wai shi ba abin da zai yi in banda kawai fage zai buɗe ware dandali kawai wai shi na soyayyar annabi ne wannan gangar kaga wannan an samu akasi mai sauri وعن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نيء عليه فإنه يعذب بما بما نيء عليه يوم القيامة duk mutumin da aka yi masa irin wannan kururuwar mutuwa to za a yi masa azaba gwargwadon abin da aka yi masa na kukar ranar gobe kiyama matukar da umarninsa irin wanda suke wasiya din haka malamai suka fassara amma kai ka mutu haka kawai da imanin ka ka mutu don wani yayi wannan kukan ba za a maka azaba an gane ko sai in baka faɗakar ba baka nusar ba ba ka hana ba lokacin da ka kiraye kuma ka yarda in ana yi da wannan an maka sai ya zama azaba Allah ya kare ni وعن عم عطيه ba, bi dhammin nuni nusaiba bi dhammin nuni wa fatahiha nasiba an gane bi wa bi رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند البيعة annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo alƙawari tsakanin mu da shi mu mata lokacin da muka yi mubaya'a Allah na nuha daga cikin abin da muka yi alkawari ba za mu yi kuka mutuwa da yawanci kaga a mata aka san irin wannan kuka to su mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko su riga sun yi mubaya'a mubaya'a su kuma ita ce mubaya'ar sauran matan duniya duka don sun ɗauki alkawarin ba za su yi ba bai kamata yanzu ke ki ba sai ma sai ki haƙuri don da kamar yadda ake biki in kai miki zane ki kawo min zane haka ake bikin kukan mutuwa sai da musulunci ya zo suka yi alkawari suka kai caffa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za mu ƙara yi ba har abada to bai kamata ke ki karya wannan alkawarin ba ba wai karki kuka da hawaye ba fa hmm, irin wancan mai surutai mai guda a ciki irin ne da faɗe-faɗe shi aka hana amma ba hana ki zub da hawaye idan samu sanyin zuciya lokacin da irin wannan ya same ki ba hana ba an gane muttafaqun alayhi وعن نعمان بن بشير نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال أغمي على عبيد الله بن رواحة عبيد الله بن رواحة ya suma ogumiya ma'ana an somar da shi shi ibnu rawaha kenan ja'alat uktuhu sai yar uwarta ta rinka tabki tana ta kuka fata ƙulu tana cewa wa jabala wa kaza wa kaza wa kaza irin kukan da aka hana a rinka ainihin kirkiro irin wayannan surutai tu'addidu alaihi tana ta ƙirƙirga abubuwan da yake mata ya ne min kaza ya ne kare ni da kaza ya ne taimaka mini in lokacin abu kaza ya yi ya wanda nake kai shawara gare shi ya ne share min hawaye yau ga shi ka mutu yaya zan yi na mutu na lalace yar uwarsa ce take wani faƙara hina a lokacin da ya farfado sai yake ma kulti ma shay'an illa qila anta wallahi lokacin da na suma kin yi ta faɗe faɗe ko eh to duk abin da kike lissafawa sai an tambaye ni dama kai ne kake yi ya nemun kaza ya nemun kaza ya wanda na dogara da shi ya wanda nake yau babu kai ya zan oh dama kai ne da kai ta dogara dama kai ne rayuwarka dama kai ne kazanta kaga ta ja maka tuhuma ko wai idan mutum ya rasu idan aka zo aka ce rumfa ta faɗi o dama kai ne kake musu inuwa ba Allah ba ne asiri ya tonu o dama kai ka rufa musu asiri ba Allah ba ne o dama da shi muka dogara o dama da kai suka dogara a shi ba da Allah ba duk abun da aka faɗi wanda Allah ne ke yin sa aka ce kai kake yi sai an tambaye ka dama haka kake dama haka kake abinda wannan bawan Allah ya faɗa yace duk abin da kika faɗa sai an tambaye ni haka kake dama rawabu bukhari kaga kenan mutum ya kamata ya sassauta wa ɗan uwansa da ya rasu kar ya rika ɗaukar aikin da Allah ne ke yin sa sai kuma ya rika tsorawa wannan ya ce shi yake yi yanzu kuma tun da babu shi ko ya zai yi a'a ai Allah yana nan uwa za ta haifi ɗanta yanzu yanzu sai ka mutu kuma ɗan ya rayu wata kuma tana nan uban yana nan kuma ɗan sai ya mutu don haka Allah shi ke rayarwa mahaukaciya a kasuwa sai ta aihu kuma ka ga ɗanta rangaɗa ɗau wata kuma a cikin abuja a cikin gini ne kyau sai ta aihu ɗan ya ki zama sai ya kullum ba lafiya mahaukaciya a bola ɗan lafiya lau yana tsalle-tsalle ko ba a yi wannan aikin Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ke rayar da ɗan adam ba ne ba sai dai ka zama sababi Allah ya turo abun ta hannunka wannan kuma sai addu'a za a yi wa wanda yake irin wannan ayyuka na alkhairi in ya mutu Allah ya gafartawa ne ya yi kokari kafin ya mutu ya yi iya kokarin sa na zumunci Allah ya yi masa rahama wannan shine maganganu masu kyau kar a faɗi wanda za su saba wa shari'a wa ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى سعد بن عبادة radiyallahu ta'ala anhu a sa'adu ibn ya kai kuka na cewa yana da matsala yana da damuwa shakawa fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taso domin ya zo ya duba shi saboda wannan damuwa da yake tare da ita na rashin lafiya yana daga cikin ayyukan alkhairi idan mutumin kirki na alkhairi bai da lafiya ya sanar wa mutanen kirki na alkhairi don su zo su duba shi domin a lokacin zai samu addu'o'insu Allah ya baka lafiya Allah ya sa ka fara rayuwa ne Allah Ubangiji ya sa a nizani kaga wannan addu'o'i za su zama alkhairi da shi sannan kuma zai samu shawarwari masu kyau <clears throat> amma idan <clears throat> ba ka da lafiya mutanen banza suka halarto ka ba za ku iya kai ka gun boka kai kai kai kai irin wannan ciwon ne wannan ai ciwon kar ka yi wasa da shi da ƙyar wannan in ba hannu aka man ba da ƙyar wannan in ba kanmu ba ne akwai wani yana maganin irin wannan sai a ɗebe ka ka kusa mutuwa sai a kai gun boka a ji a lullube ka da kafurci sai ka mutu sai ka mutu cikin kafurci shi kenan amma mutumin kirki ya halarci irin wannan lokacin sai ya ɗora ka akan turba mai kyau sai kaga ka ƙarasa da imani Allah ubangiji ya ce mu domin wani ba alheri ba ne zuwansa lokacin da mutum yake kusa da mutuwa ba alheri ba ne shawara ma ba zai ba da kirki ba ba zai ba da kirki ba yanzu da yawa abubuwa da yawa ake jale waɗansu su mutu cikin matsala wasu ne za su jage su ce kar a kai shi asibiti zuwa ciwon asibiti ba to aje su kunna mana auna a gani sai a gane mutum ya yi ta rubewa ya yi ta rubewa ya yi ta rubewa har ya ƙare sai dai a rika ɗebo jiko ana rasa masa ko a rika kai shi gun bokaye suna turara shi sai a ce ai kar ku yadda ku je asibiti ba na asibiti ba ba na asibiti ba irin haka kuma da za a ɗan samu wani ya yi taurin kai ya kai asibiti sai ga an samu lafiya da yawa wayansu shawarwarinsu ba su da kyau bala'i ne kawai so wani in ba ya baka hanyar da za ka je gun boka ba to shi bai da shawara bokaye kuma mutane ne da Allah ya riga ya la'ane su yana la'ane mai zuwa boka Allah kare ya je duba wannan bawan Allah ma Abdurrahman ibn Auf tare da Abdurrahman ibn Auf وسعد بن أبي وقاص da sa'ad ibn abi waqqas manya kaga waɗanda suka halarci duba ko biyar farko dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na biyu abdurrahman ibn auf na uku sa'ad ibn abi waqqas na uku eh na eh eh na hudu ko shine sa'ad ibn abi waqqas ko to na hudu wa abdullahi ibn mas'ud wa'annan bayin Allah ne managarta dukkan su dukkan su waliyan Allah ga kuma manzon Allah ga waliyan Allah falamma da kala alaihi wajadahu fi ghashiyatin faqal lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo sai ya same cikin kuma faqala sai ya ce a ƙafa sai yake tambaya ya cika ne faƙalula ya rasulallah sai aka ce a'a ba cikawa ya yi ba haka yake fama wallahi yana shan wahala a ciwo fabaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai ya zubar da hawaye sai yana kuka saboda ne tausayi da ya gan shi cikin wannan hali falamma ra'a alqawmu buka'a annabi sallallahu alaihi wasallam bakau lokacin da mutane suka ga kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka su su ma sai suka kama kuka faqala ala tasma'un inna Allah la yu'adhibu bidan'il aini shin ba ku sani ba ba ku ji ba ne? Allah ba baya azabtar da mutum don ya yi kukan duk da hawaye kun ji kukan da shi baya cikin zunubi ko ba a azabtar da kai don ka yi kukan hawaye ai Allah bai dora wa mutane abin da ba su yi dai yau idan da an ce kar kowa ya kuka in an mutu an dora mana aiki don baka san sanda za ka yi kukan ba to shi sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye sauran mutane duk sai kuka sai ce to Allah baya azabtar da mutum don yayi kukan tausayi kukan duk da hawaye wala bi husnil qalbi kuma ba a hana ka ka ji damuwa a zuci ba don wannan ba aikin ka bane ba kai ne ne sa zafin ba dole ne ka yi jimani ka ji wani lokaci nan ka wani ɗaci ka ji yawo yana ɗauke maka saboda baƙin ciki saboda damuwar rasawa ne to wannan duka ba a azabtar da kai don ka ji haka a cikin ranka <clears throat> saboda abu ne da ba za ka iya hana kanka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na na yace walakin yu'adhibu bi hada sai ya nuna harshen sai ce amma ana azabtar da mutum da wannan sanda kake kukan wannan wannan ka kiyaye shi ne zai furta abun da zai hallaka ka faɗe faɗe wa ashara ila lisanihi shine ya nuna ya nuna harshen sa aw ham ko kuma Allah yana jikan mutum da wannan sai nuna harshen a lokacin harshe zai faɗi abin da zai jawo maka a jikanka ko kuma a azabtar da kai kaga harshe ashe yana iya jawo abin da zai hallaka mutum yana iya jawo abin da zai tseratar da mutum wai harshen ka zakin ka in ka sake shi yana iya hallaka ka in ka daure shi kuma ya tsira bahaushe kuma ya ce baki ne yanka wuya ko yanzu nan sai ka faɗi maganar da za ta sa a harbe ka Allah ya sauƙaƙe shi yasa ko da yaushe za a ga musulunci sai yana tafiya da kyau wai in za ka faɗi magana ka tuna ta tukunna in mai kyau ce ka faɗi in ba ta da kyau kai shuru kaga wannan an maka an maka kiwon lafiyarka ta duniya da ta lahira a duniya dai ba za ka yi bambarmar da za ka za a azabtar da kai ba kuma a lahira ba za ka yi bambarmar da za a yi ma ba in dai har kana hangen me za ka faɗi Allah ya taimake mu don haka kukan mutuwa haramun ne in dai yana haɗe da kururuwa da miyagun kalmomi amma kuma ya halatta idan mutum yana yin kukan duk da hawaye don tausayi da jimani وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه اذا لم تتب mai kukan mutuwa in dai bata tuba ba kamla mautiya kafin ta mutu tuqamu yawmal qiyamati za ta tashi ranar gobe kiyama wa alaiha sirbalun min qatiranin tana ɗauke da kayan sawa na narkakkar jalma wa dir'un min jarabin haka kuma riga ta kaikai na kare wandon wuta rigan kaikai ko yanzu aka sa wa mutum rigar karara ake ce masa ko eh bai ishe shi azaba ba to wannan ƙaiƙayin na jahannam kuma ga kuma ainihin wata rigar an sa wani wandon an sa wannan kuma nan nalkakkiyar dalma ne irin dalma da masu ainihin kira suke narka wannan kaga an karfe karfe ne ya koma ruwa kaga ana tsiyaya shi yaya idan aka tsiyaya wa mutum shi a jiki sai aka lullube shi da shi aka mar wando kuma ba zai huce ba da haka zai zauna da zafinsa da ruwan ruwansa kuma ba zai rabu da jiki ba ga kuma rigar ƙaiƙayi an mata azaba ce ta mai kukan mutuwa in an mutu wayo ni ya Allah na mutu na buni na lalace wannan shi ne shi din ma an ɗauke shi wannan dai ba banza ba wai yaran na yaran suna mutuwa kaga ta manta Allah ita eh ah, baban zabawai eh to ai kai kake tuna haka ko ita ba haka take tunani ba ya kishiyarta kuma duk yaranta na nan eh kishiyarta yaranta na nan ita kuma ƴaƴanta ba sa zama eh wannan din ma dai to an samu yanda ake so da ma shi kadai ne to shi din ma ga nan dai an samu yanda ake so wayo ho fi kenan ita kan fa ba Allah bane ba maganar inna lillahi wa inna ilaihi raji Allahumma ajirni fi musibati babu wannan ba ta tuna fadin haka don kila ma ba ta san haka ba saboda dama ana gaya mata to a irin haka ne sai kaga in an sake haihuwar wani sai a ce to kar a aske kan duka sai a aske nan sai a bar nan yanzu kam mutuwar ta zo ba za ka gane ɗanki ba ne sai ya yi wani iri wai kamar ɗan aljanu shi yasa wasu kake ga sun aske gefe ɗaya sun bar ɗaya wai ba dabani ake yi kar ya mutu shi ma ko kuma a ta samun abubuwa ana ta ya mishi maganin bakin duniya maganin sammu maganin jifa maganin bala'i duk a rarrata ya mishi An ta Allah irin waɗannan bala'o'i duk matar da ta faɗa cikin irin wannan ranar tashin alkiyama tana da irin wannan sutura na dalma da kuma kaikai Allah ya kare rawa rawahu muslim da lokaci mu je hmm? wa an usayd ibn abi usayd at-tabi'i anna im haka ne ko an imra'atin min al-muba eh, min al mubayi'at wato idan aka ce mubayi'at cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah mubaya kamar yadda mazajen da suka je badar ake cewa mutum badari to su ma wannan wani matsayi gare su idan har tana cikin wanda suka yi mubaya'a to za ka tarar ita ma ana faɗinta to tana daga cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a ƙalar ta ce kana fi a akaza alaina rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam fi ma'rufi ka cikin abubuwan kwarai ma'ruf tace daga cikin abun da muka dau alkawari allazi akaza alaina Allah na asiya mun riga mun alkawari Allah na asiya fi ba za mu saba masa ciki ba cikin abubuwan da muka je muka yi mubaya'a muka ɗau alƙawarin cewa ba za mu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki ba Allah nu misha wajhan daga ciki mun ɗau alƙawarin ba za mu yage fuska ba don an mana mutuwa ba za mu yage fuskokin mu ba wala na da uwa wailan kuma ba za mu kira wailu ba na boni shine wailu ko wayyo halakata wai na boni na lalace mun dau alƙawari mun daina yi wala na shukku ko wala na shukka jaiban ba za mu sake yaga riga ba mu kama wuyan riga mu keta wai don wani ya mutu Eh? sannan ba za mu sake ɗinka gashin kanmu ba mu kama gashin kanmu mu taja muna zubarwa wannan ma ba za mu yi ba wannan yana daga cikin abun da muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari in ji ta don haka ku mata na yanzu ku ji abin da mata magabata suka ɗauko muku alkawari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kar a sane ki kuma ke kin karya wannan alkawarin don sun ce ba za mu taɓa taɓa wa manzon Allah akan wannan ba mun ɗau alkawari ba mu ba irin kukan mutuwa muna marin fuska muna yagawa muna kama gashinmu muna tsinkawa muna kama wuyar riga muna yagawa muna faduwa muna girgima, ana rike mu ba ma yi mun bari wannan aikin jahiliya ne ko mun yi ma manzon Allah alkawarin ba za mu kare yi ba kaga matar kwarai duka zai ta rike wannan alkawari ko kusan wa'azin ya shafi mata da kuma wanda suke mazan banza domin akwai wanda na gani shi ma namiji ne an buɗe ta faɗuwa ana kama shi yana rugawa eh sai a riƙe sai wani sai wani ya zo ya ce don Allah ku sake shi mu ga ya zai sai ya zauna ko eh, eh, eh, can kai dama abokin gaban alhaji ne alhaji wa <laughs> saboda ya ce a sake shi don Allah mu gani ko zai bi alhaji da aka sake shi sai zana eh, eh. ko can kai dama ai na sani abokin gaban halabi ne shi nan wai ya haƙura eh, Allah ya to wannan ruwaya ce ta Abu Dawud wanda aka ce isnadin din hasan idan aka ce hadisi hasan za a yi aiki da shi ƙarfinsa bai kai sahihun ba Allahu addaku ko mu kawo nan ba ne وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب لا كي وسيدا او نحو ذلك babu wani matacce da zai mutu masu maka kuka su tashi suna kira wannan shine ya jigon mu wai majinginar mu tamkar dutsen da suke jingina da shi ya majinginar mu ya shugaban mu, ya mai share mana hawaye ya rumfar mu, ya rufin mu. shi kenan kuma yanzu ka tafi ka bar mu mu, ya tonu mun mutu mun lalace illa wakila bi'i malakani ba ce sai an wakala masa mala'iku guda biyu yalhazanihi suna dungurarsa duk sanda aka yi wannan maganganun sai su dan dungure shi a haka za kunta oh haka kake dama wanda ya mutu eh wannan kaga bala'i ake ja masa ke kai haka kake dama sai a dungure shi haka kake dama to yaya wa'anda ake kiran su Allah ana cewa son su ake ba jawo musu bala'i ba wannan menene ma kake tsammani ake musu hmm? duk sanda ka zo za ka faɗi sai ka kira wani bawan Allah ka jawo masa aiki kira ah. dama kai ne abun dogaro kai ne dama ko mala'iku ne za a aje su dunguri mutum su ce a haka za kunta o haka kake dama kai ne madogara kai ne majingina kai ne rumfa kai ne rufin asiri don haka ba gata kaiwa ka ba da kake faɗa masa irin wa'annan kalmomi kuma baka yi wa kanka gata ba kai ma kuma ma ka fita daga da'irar islamiyya ka shiga da'irar jahiliya domin abu ne da ake yin sa lokacin maguzanci sai ka dawo da shi cikin islamiyya Allah ya kare mu don haka yana da kyau musulmi mu rinka wayewa mu rika gane akwai bambanci tsakanin maguzanci da musulunci al'adu da suka keta ƙa'ida duka musulunci ya zo ya rusa su to karka kuskura ka zama cikin masu maido su rawahu turmuzi wa hadisin hadithun hasanun wannan kalma da aka ce wa'annan mala'iku yalhazanihi to wannan kalma din ta lahaz ita ce malam ya ga kamar larabcin yana da zurfi sosai sai ya ce a dafu bijin iliyadi fisadari dungura da dunkulan hannu a kirji sai a dungure ka ce oh, haka kake ko a tankade ka ce oh, kai ne dama ashe kai ma matsayi gare ka ashe abun ba karami bane amma mun ɗauke shi karami wa huwa inda Allah azim a wajen Allah yana da girma har an aje masa mala'iku musamman wa'inda kuma suke bibiyar wannan haƙƙi na Allah da aka ɗauka aka ba bawan Allah shi yasa ake kiran abun zalunci ka ɗauki aikin Allah sai ka ba bawan Allah shirka ce inna shirka la zulmun azimun shirka kuma zalunci ne babba don ka zalunci mahalicci ka ɗau aikin tsakace wani ne yake maimakon ka mai da al'amarin ga Allah ne yi sai ka ce wani ne yake yi to wani ya mutu yanzu ya za ka yi وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم isnatani fin nasi huma bihim kufur abu biyu suna tare da mutane suna cikin mutane kuma kasancewar mutane tare da wannan abubuwan guda biyu kafurci kasancewar kasancewarsu tare da su kufur kafurci ne a tsanufin su sukan dangantaka kada ba bari kuma ko wani asali gare ku kuna da wani asali to waye ne asali ba hula ta ne to ka bi salsalar ka mutu ina za ka kai shi kuma ba Thank you. <laughs> wai ne ƙarshen halitta eh, to ai yana da kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine ƙarshen Allah ya saka da ne yawa ƙarshe ba shine ƙarshe mai kyau na karkar to ai duka ba abu ne kirki bane ka kushe wannan ka kushe ka kai gyara kanka duka asalin ku ɗaya ne dukan ku ƴaƴan annabi adamu waye ne zai ce ba wani bane bahaushe daban ya fito ko balarabe daban ya fito bafulatani daban ya fito ko babarbare daban ya fito dukan mu ƴaƴan adamu ne kowa ɗan adam ne ba to ba wannan babban al'amarin ba ƙaramin haka kawai sai ka ɗau wani mutum sai ka ce masa shege eh? baka ba ta mar nasaba ba a hausa dai kowa ya san shege asalinsa shi dai nasabar ta gefen uba ba ta da asali wannan mutumin da ya doge yana irin wannan akwai alamar kafirci kuma bihin kufu ba'an suka a cikin dangantaka wanne ya haɗu alal mai na biyu kuka kan mamaci irin kukan da muka bayyana to wannan malamai suka ce kuf duna kufri kafurci ne wanda ba wai ya fidda ka daga musulunci ba ka cewa wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idoji ana ganewa ko ka cewa wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idoji halittar Allah ta zo ka ɓata masa nasabarsa Allah ne ya yi ka aikin Allah maimakon ka miƙa wa Allah aikinsa ka ɓata wannan irin kukan kuma Allah ne abun dogaro sai ka ce dama da shi kai ka dogara ka rinka faɗe-faɗe wai shi yake yau kuma tun da babu shi an shiga uku ni ina ga kuma wanda ya shiga uku ba zai kwana uku ba eh ka san shiga uku ah, murhu ba, eh? murhu ne uku sai aka ɗora ka a sama aka kunna wuta a ƙasa to ka shiga uku za ka kwana uku maimakon za a ɗauko tukunya a ɗora sai aka ɗora ka akan wannan uku to ya shiga tsakiyar uku ya shiga bala'i yau yanzu idan da za a ɗauko shi a ce za a ɗora shi a tsakiyar uku nan da wane ya mutu wane yana asibiti ba an ce sai ka mutu ya rayu eh? yaya ko a barka ya mutu din eh, eh? <laughs> ya za a yi ga wuta kam ta haɗu saura a dora ka ana dora ka zai warke to amma da ya kuma ya tafi kana ta kai ka shiga uku ashe ƙarya ne mutum sai rika faɗin alheri ga mamaci ya rinka binsa da addu'a ba wai ya rika binta da shirka ba kalmomi na shirka kalmomi na addu'a sannan kuma ka rika faɗin alkhairinsa idan mutum musulmi ne kuma yana ƙoƙari a addini in ya mutu duk wani aikinsa na kurakurai da kuka sani ku daina sa sai dai in dama maki addini ne tunda idan ka duba alherin ya fi yawa ai to alherin za ku rika faɗi sai ku riƙa yi masa saura sai ku riƙa ta Allah ya gafarta masa kurakuransa tunda kai ma akan kuskure kake ko ba wanda baya kan kuskure don haka kai maka wa juna za a kai da addu'o'i amma ba wai ka zo ka rinka faɗin ya mutu ya mutu Allah ne mata giya abin shi da ka ji kawai da ne ma kuma bai ce akwai ƙoƙarin zuwa masallaci ba kuma yana zuwa bai faɗin wannan to Allah yana iya gafarta mishi sai ya jarrabe ka kai kafin ka mutu ka kai. duk abin da mutum yake yi yana da ayyukan alkhairi da yawa sai aka samu kurakurai ba wai kan kurakuran za ku mai da hankalin ku ba kan ayyukan alkhairi kuskuren sai ku ta masa addu'a yanzu lokaci ne yayi da mutane kullum neman labaran sharri kawai labari ma an fi so a ji na sharri ba a so a ji an ce kai gari kaza ya bana boko kaza aka yi musu wallahi an buɗe musu wani dam suna noma rani an fi so a ce an ƙona ƙauye goma sai ka ji ana ta shauraro yauwa to irin wannan labarin wai ake so mala'i kawai to shi ake nema in ka shaurara rediyo kanun labaran ma baka ji irin wannan kai yau ba lafiya wai labarin ma yau bai da ba wani labarin kirki yau wai ba labarin kirki tunda ba mutuwa to haka ba a tsakanin yan adam ma yanzu idan da za ka zo ka ce kai wanin wanin na akwai kokari wallahi kullum ta shi muke kalla labarin ko dadi babu to sai ka sa abin da wani yayi yau kuwa sai kowa ne eh, haka yace me aka yi yace wallahi sadaka dubu goma na ga ya bada aiki aikin banza yau kai ya ba aikin banza yau kai ya ba eh amma idan da an ke an kama shi ya saci dubu goma ya ce mugu dama ai na san ba banza ba to irin wannan labarin an fi san shi amma wai sadaka ya yi ita aikin maza yau sadaka duk yau kai ya ba to Allah ya sauke an fi son labarin shari na na za mu ga to karanta ta mana to ku ba wanda suke zamanin su ne mana kai da kana yi lokacin angara eh? na anda angara ki anda to in akwai wanda zai yi da ya fuskacin su gano tambayar nasu kawo ga wanda suke abin su karanta ma har lokaci ya kuke ne to Allah ubangiji ya zaba maka alkhairi yace aure yake nema amma ana ce masa ya je ya dawo ya je ya dawo to Allah ya sa alkhairi ne ke ka dawo inda ake yi maka domin da yawa wani abu ana yin sa sai ya zama alheri wani abu kuma ana tsammanin alkhairi ne sai kaga sharri don haka abin da za ka ci gaba da yi Allah ya sa wannan aure da kake nema in alkhairi ne a rayuwarka da addininka duniyarka da lahirarka Allah ubangiji ya tabbatar maka da shi idan kuma ba alkhairi ne Allah ya maka canci na gani ya canja maka da abin da yake shi Allah ubangiji ya yi maka zabin kwarai na'am الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله da ya bamu zarafi fata Allah ya mana kurakuran da domin mun zo littafin ma ta neman ina yake na gano inda da kyar Allah wani ya taimake mu ba za mu an duba ba muna fatan Allah ya ce na kura-kura da muka samu a ciki abin da kuma muka dace muna fatan Allah na ɗaukakin sarki ya ba mu dan gaba ɗaya wani lokaci ayyukan suke dan yawa musamman wani lokacin sai in manta wanne ne yake yau Allah wani ka ba mu dacewa ni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر الخير اللهم Allah alkhairin ka na Allah ka mana a cikin harkokin don kasuwan Allah ubangiji ka sa albarka a cikin kasuwancinsu, manoman mu Allah ka sa albarka a nomansu. makiyayen ka sa albarka a kiwon su masu sana'o'i na hannu Allah ka sa albarka a cikin sana'o'insu ma'aikata Allah Ubangiji ka taimaka musu a cikin ayyukansu Allah ka sa albarka a cikin salaransu Allah muna roƙonka ɗalibai masu neman ilimi Allah ka ba su ilimin da zai amfane su da amfani al'umma da za su rayu cikinsu Allah muna roƙon ka masu jagorori waɗanda suke shugabanni ne Allah ka taimake su a cikin shugabancinsu malamai masu karantarwa masu wa'azi Allah ka taimaka musu a cikin harkan karantarwarsu Allah muna ka iyaye ka taimake su wajen tarbiyya da karantarwa na wajen iyalansu Allah Ubangiji yaya ka taimaka musu wajen biyayya da da'a ga iyayensu mafiya Allah ka taimaka musu da ainihin biyayya ga shugabanninsu lokacin da shugabannin ba su umarce su da sabawa Allah ba Allah muna roƙonka mataye masu aure ka taimaka musu wajen biyayya ga mazajensu mazaje kuma ka taimaka musu wajen kyautata wa iyalansu Allah muna roƙonka matan da ba su da mazaje ka arzuta su da mazaje na gari mazajen da ba su da mata Allah ka ba su mata na gari wayanda suke da bukatar daɗi ka taimaka musu da na gari Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya ka warkar da su idan kuma ajali ne Allah ya sa a cika da imani iyayenmu mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya wanda kuma abin ya zama musu ajali Allah ya sa ya zama shahada da yesu Allah mun tinkare ka da bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana na sharri ka canja mana Allah muna roƙon ka duk abin da zai zama matsala damuwa gare mu Allah ubangiji ka isa mana kai mana magani wannan gari Allah ka sauka mana da nima da albarka mai yawa ka kare mu daga dukkan wani abu da zai tada hankalin mazauna wannan gari Allah ubangiji ka kare mu da shi Allah ka arzuta malaman mu da hakuri ka arzuta shugaban mu da hakuri Allah ka taimake su ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyan Allah ka taimaka mana da gane abin da ake karantar da mu Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi Allah ubangiji ya ba mu hakuri da juriya tafiya tare da malaman mu Allah ubangiji mun cinkare ka kowa yana da bukata Allah ka sai kai ka san bukatun mu kowa ka biya maka bukatarsa saya Allah Allah ga mu gare ka kai ne Allahu sama kai ne abun nufi da bukata Allah ka taimake mu akwai waɗanda ba su da sana'a ba su da madafa Allah kai ne madafarsu Allah ka jingina su a majingina ta gari bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين matasa da za su ke tasirin Qur'an da ana tunatar da su ana nan dai ana ci gaba da yi da su kokari su dawo su ci gaba da karatu